يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا أشيد من كراتمه na littafin allu'lu'u wal marjan kima tafaqa alaihi shaykhan a yau uku ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wacce ranar ashirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai za mu tashi a shafi na talatin da uku a ƙarƙashin babi na sittin da hudu hadisi na 87 inda muka karanta fiye da rabi na hadisin za kuma mu ƙara sauran yau insha Allah ta'ala za mu karanto hadisin gaba ɗaya hadithu Hudhaifa radiyallahu anhu hadisin da karɓo daga sahabin annabi Hudhaifa Allah ya yarda da shi qala yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين من ذن الله ترى da amincin Allah tabbata gare shi ya zantar da wasu maganganu guda biyu ra'aitu ahadahuma na ga ɗaya daga cikinsu wa ana antadhiru al-akhara kuma ina nan ina jiran ɗayan haddathana ya zantar da mu cewa أن الأمانة نزلت في جذر amana ta sauka a asalin a tushen zakatan mazaje. a matsayin halitta da Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin zakatansu ta sanya amana kuma alimu min alquran sannan aka saukar da alqur'ani suka san menene amana daga alqur'ani kuma alimu min sunna sannan suka san me amana daga abin da ya tabbata na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wa haddathana an raf'iha kuma manzon Allah ya zantar da mu game da ɗauke amana yadda ya zantar da mu game da saukar da amana haka kuma ya zantar da mu game da ɗauke amana ƙwala ya ce yana mun rajulun naumata mutum yakan kwanta wani ɗan bacci fato ƙubabul amanatu min ƙalbi sai a danke a cire amana daga cikin zuciyarsa sakamakon mugun nufinsa da mugun aikinsa fa ya zallo atharaha sai ya zamanto tabar tabo da alama mitla atharil waqti kamar kwatankwacin dugon tawada thumma yanamu an-nawmata sannan ya kwanta wani dan bacci fatuqbabu a sake danke wani sashi na amana fa ya baka atharuha mithlal majli sai wato alamar ta ta wanzu ta zama ita ce saura kamar kwatankwacin kanta ka jamrin da harastahu ala rijli kai ka ce wani garwashi ne ka juya shi ko ka motsa shi a jikin kafarka fa na fefa sai ya zamanto fa sai zama ya dugo ya kumburo fatarahu muntabira sai ka ganshi ya kumburo ya huro wa laysa fihi shay alhali ba komai a ciki fa yusbihu annasu yatabaya'un sai mutane su wayi gari suna ƙulla cinikayya fala yakadu ahaduhum yu'addi al-amana amma ba za ka ga ɗayansu ya yi kusa da ya iya bayar da amanar cinikayyar da aka yi da shi ba in inna fi bane fulanin rajulan amina sai ka ji ana cewa ai ku azriyar suwa ne akwai wani mutum amintacce mai amana ya zama abin kwatance saboda karancinsa wa yuqalu lirrajuli ka ji ana cewa da mutumin da ya da amana ma a aqala abin mamakin hankalin wani wama agrafa abin mamakin rashin ha'incin wani da amanarsa wama ajlada abin mamakin ƙarfin hali da juriyar wani da wato ƙarfin haƙurinsa wama fi kalbihi mithqala habbati khardalin min iman gashi kuma cikin zuciyarsa babu misalin kimanin ƙwayar zarra na amana sai aka kira ta da iman amma ana nufin amana wala qad ata alayya zaman lokaci ya zo ya gitta ya same ni wama ubali ayyukum bayat ban damu ba a wannan zamani da wannan lokaci da wa na kullaci nikayya saboda amana akwai ta baje la in kana musliman idan wanda ne hulɗa cinikayya da shi musulmi ne in ya kasance musulmi ne raddahu alayya islam musuluncin da yake kai zai dawo min da shi ba zai cutar da ni ba zai ha'ince ni ba zai tsayu ganin iga cewar ya sauke amana wa in kana nasraniyan in kuma ya zama kirista ne raddahu alayya sa'ihi wanda yake shugabanta su da sa ido kan al'amuransa zai dawo min da abin da ya yi nufin ya cuce ne da shi sakamakon mai kulawa da al'amarinsa jagoransa ya tsayi da tsara amana da kuma wato ainihin adalci fa'ammal yau amma yau a halin da muka samu kai a ciki fama kuntu ubayi'u illa fulanan wa fulanan ba na ƙulla cinikayya sai da irin suwa ne da wani, amma saura ba ni ba kulla alaka da su dan na san ba za a yi mun amana ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitabur riqa babu rafi al-amana babin da ke bayani akan dauke amana to a satin da ya gabata mun tafi da karatu har inda muka ce fa yusbihu an-nasu yatabaya'una fala yakadu ahaduhum yu'addi al-amana ko har za a wayi gari mutane suna kulla cinikayya amma ba za ka samu ɗayan su yayi kusa da ya iya baka amanar cinikayyar da aka yi da shi ba in abu ne zai ce da kai kaza yake a gurinsa kuma ƙarya yake ya ɗauki salon zai ha'ince ka da yi maka ƙarya ko ku yi da shi cewar original kake so ice ai wannan a original ɗin ma giredi kuma ƙarya yake yi lokal ne saboda ya san baka san shi ba kaga ya yi shirin ha'intarka babu amana a mu'amalarka da shi abubuwa dai ga sunan birjik abinda kake nema ba shi za a baka ba in ka same shi kuma sai an rufe ka a kansu. yace sai a waye gari mutane suna irin wannan salo na kasuwanci fa ka ji ana cewa na fi bani fulani rajulan amina hakika cikin zariyar suwa ne ko in ka je babban gida ko ka tafi gidan gabas ka ji ana faɗa ana tantance wasu gurare to za ka samu wani da wani amintattu a gida mai amana ya zama abin kirgawa abin kwatance da faɗo inda ake samun ya zama kamar wato kaka ce wata bishiya ce daban da sauran bishiyoyi da ta zama daban a cikinsu ake kwatance da ita wa yuqalu lirrajuli ma aqala kadana cewa mamakin hankalin wani ana cewa da mutum wa ma adrafa abun mamakin amincin wani da rashin ha'incinsa wa ma ajlada abun mamakin juriyar wani da ƙarfin haƙurinsa وما في قلبه مثقال حبة khardalin min iman gashi kuma cikin zuciyarsa babu daidai da misalin kwayar komayya na amana da take ci ku ce wadda i mutane za su wayi gari suna cinikayya ba za ka iya samun ɗaya wanda zai bada amana ba wannan cewar fa yusbihun nasu ya tabaya'un ɗin. sai mutane su waye gari suna kulla cinikayya wasu daga cikin masu fassara sun fassara sun fassara ya suna masu yin cappa bai'a goyon bayan shugabanci amma wannan fasarar kuskure su malaman bayani da sharhi na wannan hadisi suka ce wanda suka tafi akan wannan fahimta sun tafi akan kuskure saura ka ba daidai mai fassara ya una da cewa suna yin tabba da goyon baya ga shugabanci a ana nufin kulla cinikayya ne saye da sayarwa shi ake nufi cewar fara ya kadu ahaduhum yu'addi al-amana ɗayansu ba zai yi kusa da ya ba da amana ba dalili kuwa saboda ƙarancin masu amincin a lokacin da kuma yawaitar maha'inta a lokacin ne abin da ya jawo haka in ka ji ana an rasa samun aminci da amana a cikin hulɗa to babu aminan ne da za su yi amana in ka ji ana an sami yawaitar ha'inci to maha'intan ne suka sami gindin zama to da haka ne abin da zai faru fa inna fi bani fulanin rajulan amina sai ka yana cewa aiko a cikin zuriyar su wani a gidan wani akwai wani mutum amintacce wa yuqalu lirrajul ka yana cewa da mutum ma aqalahu mamakin hankalinsa wa ma atrafa abin mamakin amanarsa da rashin ha'incinsa wa ma ajlada abin mamakin karfin haƙurinsa to wannan in ka ji ana mamaki na samuwar aminci daga wani da amana alamu ne na karantar masu amincin da amana dan suna da yawa ta bai zama wani abin mamaki galibi ana mamakin abu in ya zamanto ya karanci ko ya zamanto daban da sauran abin da aka saba da su amma in ya zama kowa akan wannan tsarin yake to abin ba zai zama abin mamaki a gurin mutane wa ma fi qalbihi mithqala habati khardal min iman kuma cikin zuciyarsa babu daidai da ƙwayar komayya na amana to anan an kira amana da iman kamar da malamai da suke sharhin wannan hadisi suke bayani cewar manzo yayi haka ko wannan hadisi da Hudhaifa yake sa ya ambata haka a sakamakon kasancewar da imani da amana tare suke kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la imana liman la amana tala babu imani cikakke ga mutumin da ba shi da amana to kaga tare suke kenan in kaga amana da imani tabbatacce kuma wato mai ƙarfi in kaga ha'inci da rashin amana to akwai raunin imani da mamaya ta wato rauni da gurbata da rashin karfi a tattar da imani to da haka wanda babu misalin kwayar komayya ta amana a cikin zuciyarsa amma gashi shi din da ya danyi wani abu ya kamanta kamar bai kai ya kawo ba shi ake hirar mai amana wanda inda lokacin da amanar take da gindin zamani imani yake da ƙarfi da wato kwatanta abin da yake na daidai ba ma za a lissafin cikin masu amana amma yanzu ya zama shine abin kwatance shine ma mai amana za ka jana wallahi naira dubu ɗari ya tsinta kuma aka samu a gurinsa ya bayar ya zama abin lissafi ya ba da dubu ɗari da ya tsinta kan ba mai karfin imani da amana ba wa zai wannan yadda ake bahariyan nan ko sai ka dana wannan hirar to kuma wannan daukan dubu ɗari ya bayar ba kuma bane an kwatanta da abubuwan da suke karkashin amana saboda shi da iwa nan kuma an ka zo gefe kuma sai ga amana su tsakanin da mahalicci don ibada rago ne mai rauni ne a amana su ta kuma wasu abubuwan sai ga babu to amma wannan da aka samu din ta kai ta kawo ita ake hirarsa a kuma gari ya ma zama abin kwatance da misali ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايات ice in ji hudaifa wani lokaci ya zo mun na sami kaina a wani lokaci da ban damu ba ayyukum su wa nayi cinikayya da shi a cikin ban da wani tashin hankali ba na wani cewa wai sai na zo da wa zan yi hulɗar nan amini ne ko kuma ha'inci ne ba da wannan matsalar saboda me ya faɗi haka saboda ina da cikakkiyar masaniya na cewar amana ta ci ƙarfi ta yaɗu ta bazu ta game ko ina cikin al'ummar da yi. ma'ana lokacin su iso iso sahabbai da tsirari na tabi'ai ɗalibansu bai da fargabar zai kulla cinikayya wai ya rika tsoron da wa zai yi sau da galibin su duka aminai ne amintattu ne wanda Allah ma ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu ya kai kuma mutum Yadda dan Allah ne ya yadda da su wanda Allah ya yadda da shi kuma ai mutum zai same shi salon alam samul qalam to saboda haka yace ban damu ba a wannan lokacin saboda lokacin da aka saukar da amana ne ba a riga an ɗauke ta ba lokacin da ta sami gindin zama ta kafu ne a cikin zukatan bayi saboda haka a lokacin ban damu da wane mu'amala cinikayya ba don haka zan yi cinikayya ta hankali na kwance ba tare da ina wani bincike ya halin mutum yake ba saboda amincewa ta da amanarsa da imaninsa mai ƙarfi shine ya ci gaba cewa la in kana musliman raddahu alayya al-islam in dai har musulmi ne na yi hulɗa da shi to musuluncinsa zai dawo min da shi zuwa ga daidai musuluncinsa zai hana shi ya haɗince ni musuluncinsa zai sa ya min mu'amala ta amana wanda sai yake sanar da mu cewa in dai mutum akan turba musulunci ke dodar akan koro addinin musulunci yake tabbace to za ka tarar da shi da amana kuma ba zai tunanin ya ha'ince ka ba in ka ga yana ƙoƙarin ya zai ha'ince ka to imani a cikin zuciyarsa amana ta yi ƙaranci ina da raunin kuma koyarwa addinin nasa sama-sama ce in ma kuma ya sani sosai baya aiki da saboda haka yake cewa in dai musulmi ne na mu'amala da shi to addinin da yake kai na musulunci rukunsa da koyarwa Allah ta addinin Allah da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzon addinin da aka turo shi ya bayanin sa to zaka tarar da ko wani abu ya maka na kuskure a cikin cinikayyar canji ne ka bashi ya baka wato ainihin kaɗan ba haka zai baka ba in ya je lissafi sai ka ji ya dama kai naira nan nawa na baka ne ai kaza ka ci ai kaza zan baka haka amana take haka imani in ya karfi a zuci naira nan ciniki nan da muka da kai ya muka ne ce ai kaza muka kaza muka kaban kaza na ba kaza to ai ka biyo ni kaza duk da haka shi zai da'i ba saboda addinin da yake kai na turbar musulunci da kokarin kwatanta abin da yake daidai da adalci da amana ba zai cutar da su ba zai haice ka kuma ko abu ka nemi ya maka bayani su zai maka shigar wannan abin lokal ne idan aka yi can sa yana daɗewa original ɗin shi ma tuwaris ne wannan wannan shi ne sabo shi kaza kuɗinsa yake wannan kuma kaza kuɗinsa yake kuma duk inda ka je inda inda yake so da shi ne za ka tara haka abin yake ba magana ya rufe ka in local ne zai gaya ma local original ne zai gaya maka original tuwarin ne zai gaya ma tuwarin komai a fili to haka za ka tarda wanda yake kan tsarin addinin musulunci da wasa ba maganar ya ha'ince ka ko ya cutar da wa in kana nasraniyan in koyi zama kirista ne raddahu alayya sa'ihi jagoransa da ke bibiya al'amuransa zai dawo min da shi to anan suka ce ce da yi wa in kana nasraniyan idan malamai masu sharhin hadisi idan ya zama ba kirsti ne in ya zama kirista ne suka ce an faɗi kirista ne a matsayin misali domin kirista ba musulmi ba ne kafiri ne sai dai sassaucin kafirci in an kwatanta shi da ba ma amma duka makiya Allah ne masu sabansa ne wanda ba kan turba suke ba to abin da yake nufi wa in nasara ne, in kuma kafiri ne wanda ba musulmi ba ko ya zama kirista ko ya zama ba yahude ko ya zama waninsu muddin da baya kan turbar musulunci ya zama kafir to abin da yake nufi in kafiri ne sai ce in kuma ya kasance kirista ne ɗaya daga cikin nau'o'in kafirai to ba shi ba har sauran ƴan uwansa kafirai haka abin yake a wancan lokacin da ake da jagoranci da addinin musulunci da shugabanci raddahu alayya sa'ihi min shugabanta al'amuran jama'ar ƙasa shugaban al'umma a gari wanda yake sa ido da bibiyar abin da ake yi to zai dawo min da shi mana shi wannan shugaban zai tsayu da garin ya tsara amana zai zo maka da wannan wanda ya ha'ince ka cikin waɗanda ba musulmin ba ya maka adalci ya fitar maka da ka daga wajensa saboda haka wanda yake sanar da mu cewar a lokacin shugabanci na addinin musulunci da jagoranci na shugabannin musulmi har waɗanda ba musulmi ba ana bibiya al'amarinsu a tabbatar da sun yi abin da yake na gaskiya da amana shi yasa ko a daɗin waɗanda suke ba musulmin ba akwai tsarin cewar ba a yadda ka fito da irin shiga kaza ba shiga kaza ba za ka yi ta ba faratsa gari ko a matsayin mace ko a matsayin namiji don kana arna sai ka kula sai ka kiyaye da wasu abubuwa da suka shafi tsarin da musulunci shimfiɗa kamar yadda aka sa masu irin su jizya za su ba da kaza tunda ana ba su tsaro da kulawa ba a yaƙe su ba sun yadda ba su yaƙi musulmi ba su taimaki a yaƙe su ba to za ka ba da jizya akwai tsare-tsare irin wannan ba a yadda ka yi shiga iri kaza ka ratsa gari ba a matsayin kina mace duk da kina arniya da sauran irin waɗanda to wannan ya sa ko da mutum arne ne yake cikin sosayetin musulmi yake ƙarƙashin kulawar jagorancin wani daga cikin al'ummar musulmi to za ka tara ana sanye da wasu masu sa ido da kulawa idan sun yi wani da ba daidai ba za a ɗau mataki in zalunci ne za a karɓo zalunci ne in rashin gaskiya ne za a fito rashin gaskiya a hukunta su to na samu kana irin wannan lokaci lokacin magabata na kwarai a lokacin da amana ta yadu a lokacin da addini ya zama yake da ƙarfi to a wannan lokaci na tsinci kana irin wannan fa yau ita amma fa yau da tafiya ce tafiya magabata suke karewa sai yan baya masu tsantseni da tsoron Allah suke karewa sai yan duniya su suke biya maye su kama kuntu o illa fulanan wa fulana ba zan iya cinikayya ba sai da irin su wane da wane sai tsinta din sai ɗaiɗaikun nan da suke kan amana amma sauran jama'a ba zan iya sakewa in ya kula to wannan dama bai zo wannan lokacin ba da mawaƙi ma da kansa yake faɗa su shi da ɗan sanda ne bayan hancin ma sai ya ci har bakin ko ya ci haƙƙwalwar gaba ɗaya ko to kaga mawaki ma kansa yana faɗar halin da yake ci wani yana cin hanci a matsayin ɗan sanda kaza kaza yake to ai shida ɗan sanda ne shi bayan hancin ma sai ya ci habbaki har fuskar sai ya hada a kwakwalwa ya ci ko cata haka yake faɗa wa ƙasa ko shi shi da ɗan sanda ne shi, bayan hancin ma sai ya cinye haku kaza kaza to wannan yake nuna cewar abubuwa sun taɓarɓar sun jagwalgwale sun damalmale kaga mutum yana tutiyar musulunci amma fatiha ta gagara kawo an magana ce iyayensa da kakanninsa duk ba arni a ce to kai kuma gashi baka san addinin ba sai tutiyarsa sai ka taran kai fulla da shi ba babu wani abin sha'awa to ne yake magana cewa amma a yau da ya zamanto amana ta kau ba na iya amincewa sun sanya amana ta cinikayya saye da sayarwa ko wani haka sai da irin su wane da wane wane na san kuɗi na shiga su za su dawo da sunan bashi ne da sunan rance ne da sunan ajiya ne da sunan cinikayya ne duka ban da ta ina nan akan irin abin da magabata suke Wani sai yake sanar da mu cewa duk lalacewar zamani shine ba shi yake cewa ba a rasa na Allah ko a gari eh, a nasa nono a riga wani wani abu ne da an gane ba a rasa na Allah saboda haka za ga guri ya bale ya dagule ba masu kirki amma sai ka da wani kuma shi ina nan kamar nan sahabi wani gurin kuma ka tada su mutanen kirki sosai birjin ga su rufe amma sai ka tada wani shi kuma kamar da shaɗan suka suka haɗa wato zuriya shi shi ɗanci da rashin gaskiya da rashin amana shi yake to yake cewa amma a yau fa kuntu la ubayu illa fulana wa fulana na kasance ba na iya cinikayya daidai da irin suwa ne da wani wannan yake nuna cewa ɗaiɗaikun mutane a wani lokaci ƙaranci su ne waɗanda ya sani amintattu abin a nutsu da su a yi hulɗa da su amma mafi yawancin sun zama wato ainihin marasa amana maha'inta wanda yake nuna cewar ya ga labari ko kuma maganar da annabi ya faɗa musu farko ta tabbatuwar amana a lokacin sahabbai da ɗalibansu ya ga kuma ƙarancinta a lokacin da magabata suka rika ƙarewa 'yan baya suka rika maiwa sanda aka ake da amanar bai da fargabar da wa zai hulɗa sanda aka rasa ta ya zama sai da kun mutane yake iya hulɗa ko to haka abun su to bare kuma yanzu ko ka dana cewa ka taɓa hulɗa da shi ka san shi yaya kuke da shi so da haka duk wasu dabarun da za a yi a ta baibaye abin sai an yi ka sa hannu a yi su tantu a yi wane ne a sashe du? duk duk da haka lokaci wani bai hana ya shi wannan yake faɗa mana cewa a tsarin addininmu na musulunci da koyarwar wato manzon mu sallallahu alaihi wa alihi sallama musulmin dai na kan turbar abin da yake kai za ka da shi da amana ma'ana abubuwan da hadisin yake koyar da mu daga ciki akwai cewar musulmi na gaskiya wanda ya tsare koyarwa addini ya tabbata akan wato abubuwan da musulunci ya zo da shi za ka tar da shi amintacce ne ba mahaici bai sha'awar ya haici kowa duk wanda ya hulɗa da shi za ga yana hulɗa da shi bisa amana don ya ba da hoton addinin da tsarin koyarwar manzan da izo i bayanin addini to haka aka san musulmi a asali in ka gan shi saɓanin haka ya sauka da kan koyarwar addini sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa kafirci shine tushen ha'inci shine tushen ha'inci dan da yace in musulmi ne addininsa na musulunci zai sa ba zai ha'ince shi ba zai dawo masa da shi zai ce masa kai ga fa gaskiyar da abu yake ga da abu amma in arne ne sai ce wanda ke tsaye akan al'amarsa zai dawo mun da haƙƙina kaga ba shi annan ne zai da haƙƙin da kansa ko wanda yake ya fi ƙarfinsa yake sa ido a kansa shine zai karɓo haƙƙin ya dado ashe duk inda kafirci yake tushe ne da tirke na ha'inci shi yasa Allah yake ce mana la tattakhidhu qanatin min dunikum la ya'lu lakum khabala kakkuri masoyan kusa abokan shawara daga cikin arna ba su da niyyar wato raga mu da zarar suka samu dama za su fitar da za su haince duk abin za su lubo muku su kawo muku to abin na da akwai abin da suke so su cimmawa na fitar da ku da haɗin to wannan yake san da mu cewar kafirci tushe ne na ha'inci musulunci tushe ne na aminci da amana yasa ma yake al-islam aminci al-iman amana wato sakankancewa nutsuwa sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu cewa lokacin magabatanmu amana ta yawaita ta zama ta game jama'a ta game gari gaba ɗaya sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa lokacin 'yan baya yayin da aka ce wato duniya tana gab da karewa alamomi na tashi alkiyama suna bayyana to a wani lokaci za ka sami yawaitar maha'inta har ƙungiya ce da su ƙungiyar m419 ko? sun sai za su kira ka a yaudare ka a ha'ince ka ka zo ka tar da gida a buɗe shago ka wato ainihin suka ridi ya ganin ka gani a suto ce to kaga wanda kake gani mun same shi ne mai arhani ko da za ta biyo bayan wannan mai tsada ne ta haka muke baka shawara ka siya za ka samu alkhairi sai ka ga shi guri yanzu wannan shi za a ci za a kwashe shi farar da garaje yanzu Allah ya kai mu gobe yanzu ka ba da zai sai kana ta abin nan kankace ne wannan nan da nan ka na, kire ya ji alat to ga kuɗi sun shigo ko to wannan dafa zai su kuma suna jin sun kife ka kana barin gurin kafin zuwa da safe kirena ta zo ta kwashe sukarin nan tas in ma sukarin ne in kuma ma baka sa'a ba wannan layin na gaba da kaga sukari shine sukarin sauran kuma duk buhu ne wani kan wani ko dai cike da ƙasa ko cike da toka ko wani abin da ya kama da an ƙware an goge an gwanance a kan kana zuwa sai dai kai gumi ina to maka an magana da wanda suke yi su wannan gidan ai ba wani wanda suke ci wanda fa suka je maka a wani su suwaye kana neman mai gidan ma sai mu ba mu san mai gidan ba an rufe da ba kuka hulɗa ya aka ba za ka ɗaya ba wannan nesa da koyarwa ta addinin musulunci da barin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba al'umma akai shi ya jaza Da haka amana wani babban abu ne a musulunci ɗabi'a ce halayya ce ta annabawa da manzanni da nagartattun bayan Allah za ka tar da annabawan da suka gabata za ka zina wa ana lakum nasihun amin inna khaira man ista'jata alqawiyyan amin an gane ku saboda haka halayyar amana ɗabi'a ce ta annabawan Allah da manzanninsa da nagartattun bayi ha'inci ɗabi'a ce ta munafukai da gurɓatattun bayi da suka haɗa da kafirai da masu raunin imani saboda haka kai ƙoƙari ka zama cikin bayin da suke da amana don ka zama cikin wato ainihin jama'ar annaba da manzanni من الذين أنعم الله wasu من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasna ulaika rafiqa ka zama dan kungiyar annaba da manzo ka kiyayi zamantowa cikin waɗanda suke maha'inta da Allah yake cewa wala ta kullil kha'inina khasima ballantana haka ba shi goyen baya da kariya ka zama masa lauya ko kuma wato ainihin kare shi saboda haka wannan shine abin da ya samu dangane da abin da ya shafi bayanin wannan hadisi Abin abinda muka daidai cikin sa Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya kuma yau mu hutun wato an karatowar dubbar sallah da haka daga yau muka tafi hutu sai bayan sallah da sati biyu kamar da muka saba aka samu bayan sallah da sati biyu ta tabbata ranar da muke karatu ta zo ko baka yi mun waya ka taho makaranta insha Allah za a yi amma in ba a sati biyu ba kaka ce ai a cikin sati na biyan ake eh, an gane ko bayan sallah da sati biyu za mu koma karatu insha Allah wannan sallar ran juma'a za so da haka a ranar juma'a ta biyu an samu sati biyu ko ba a samu ka to makaranta na abin da nake cewa idan aka yi sallah ka kirga yau daya biyu uku hudu kana cewa sha hudu in juma'a ce ka to karanta in ba juma'a ba ce ka san Wannan وعلى tambayar وصحبه cewa. dan Allah ya ake yi wa yaro hudu ba yayin da aka haife shi to abin da ya shahara a cikin mu game da hudu ba ba wani abu ne ake yi face kiran sallah da ake wa yaro a kunnan dama iqama a kunnan hagu wannan abin ya shahara ana yin amma malamai masana ilimin hadisi suna cewa da hadisin yin kiran sallar a dama kunnan dama da na yin ikama a kunnan hagun ba su inganta don haka in ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wasu daga cikin 'ya'yan sahabbai nan an haifi yawo a kawo masa ya karɓa ya taura dabino ya sa ma a baki ya kuma ce Allah ya albarkace shi Allah ya sa shi mai biyayya ga iyaye do irin wannan za a iya cewa to kai wani abu na koyi na abin da ya faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da magaba na ɗauki jariri a kai shi wajen wani wanda yake mai addini da ƙoƙarin bin Allah yi masa addu'a ta alkhairi wasu lokuta ma wasu sukan ce malam a zaɓa masa suna kamar yadda manzo ɗin ya sa wa ‘ya'yan sahabbai suna kamar ƙarin anas bin malik ɗan abu talha da aka samu da un musulun ta haife shi ta ɗauke shi ce anas in ga kaiwa manzo shi manzo ya tauna dabino ya sa masa a baki yaron ya tanɗe annabi ya ce a ga ‘ya'yan madina san dabino ya masa addu'a ya kuma ambace da suna abdullahi bawan Allah so da haka in an irin wannan a matsayin shine ake ganin kamar wani abu na hudu ba yadda aka saba a kira limamin unguwa ta masa zaton mai kokari wajen ban Allah da tsayawa akan al'amuran jama'a ya masa addu'a ba ne. amma kiran salar adama hadisin bai tabbata na kunnan ma na hagu shi ya fi ma wato rashin tabbata na yin iƙama. saboda haka in an kawo maka kai da kasan haka za ka iya masa addu'a irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Hassan da Husaini ka kuma koyawa uwar da uban cewar a riƙa masa ya tabbata cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ku kuma, bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulle ainin lamu. yakan ce wannan addu'a da nake muku cewa ina nema muku tsarin Allah da ya tsare ku ina mai kiran kalmominsa mafi cika da ya tsare ku da sharrin kowane irin shaidan da kuma kowace irin dabba ko tsuntsu ko ƙwaro mai cutarwa kuma ina nema muku tsarinsa da ya tsare ku daga wato kambun baka mai illata wanda aka yi to wannan in kai masa zai zama to ka kwaikwayi manzo sallallahu alaihi wasallama game da addu'a da yake wa ƙananan yara jariri ne ko ba jariri sai ka koya kuma iyayen cewa a ci gaba da yi masa zai taimaka masa wajen ba shi kariya daga sharrin shaidan da sharrin wasu dabbobi naka, kunama maciji da sauransu masu cutarwa kuma ya taimaka masa wajen bayi masu kambun baka kada wani ya gani ce ka wani yaro ba ba kyau ne da shi ba yaro ya kama matsala ko irin wannan gashi nasa kamar katantanwa sai ga gashin yana ta zubewa koma ya zama mai sanko tun yana jariri haka ba ga so da wannan addu'a suna taimakawa suna maganta irin wani irin wannan za ga akwai yaron da tsakanina a rijiyar lemo wannan magana ba ta kasa kamar shekara goma sha shida ko sha bakwai ba yaro ne Allah ya ba shi lafiya dododo shekarunsa a lokacin ba su wuce irin ka ce biyar zuwa shida amma ba duk babban mutum zai ɗauke shi ya riƙe ya samu minti biyar bai ce ya gabu ba cif gege da shi karba. sa'o'insa ba su isa su ja da shi ba amma irin wannan tofa ta baki ɗin yaron sai da ya zawo wato da za ka kama hannunsa da ɗaya haka za ka iya ɗaga shi ya ƙare aka ƙari bincike da yawo da bayan gida da fitsari ba a ga mai ba kuma yana ƙarewa to galibi kambun baka yana irin to amma ana waɗa irin wani addu'a suka kare shi cikin ikon za ka saka iya wa wanda ya kawo maka jariri ita ta maka ko a matsayin malami masanin addini sai mala a masa hudu ba to sai ka masa wannan addu'o'in ka ce Allah ya raya Allah albarkace shi in ma ba dabino ko baka sa masa dabino ko wannan addu'a dai ta ba da abin da yake sai kuma a koya musu a ci gaba da yi wa yara shi ne abin da ya kada kana cewa ba hudu ba kaza kaza kuma su ba za su fasa kai wani ba to kai da aka maka kai abin da ya tabbata na sunna ka ba su kansu sai ya fi in kuma da suke zuwa makaranta ne irin wannan bayanan da zai je gare su. yake cewa mace wacce za ta yi layya za ta iya yin kitso ƙwarar kuwa mai alaƙar layyata da yin kitson cewar da aka yi wanda zai layya kada ya cira gashi mana kada a aske gashin mara kada a aske na hammata kada a aske na kai ko kuma a reɗe shi a rage ba a ce a yi har sai an yi abin da aka kila layya aka yanka ya halatta ana iya aski in namiji zai iya rage gashin bakinsa a lokacin zai iya aske gashin mara zai iya aske na hammata in na kai ne zai iya aske kayansa saboda ya riga ya nesa amma bai yi layya ba tukuna kuma yana da niyyar zai da ba abin da za a yi to kada ya cire gashinsa daga sanda aka ce ɗaya ga wata na zulhijja har sai ya yanka abin yanka to da haka ita mace da take tsefe kitso ta wanke kan ta taji ai mata wani kitsa ai tsifa da ake ana yi ne dan a ciccire gashi ba dan a cire ake kuma a lokacin da ake tajewa wani ya fita ba a yi da nufin dan a cire shi wannan ba yadda aka iya dama yadda za a yi ko kai ma yanzu da aka ce ka cire ai kakan yi susa wani ya fito waye ce ka fito da shi ko ko ta ka ko ta gemu saboda haka irin wannan ba wani matsala idan dama ba su suke so sun suke so zama haba ga yana hallakan har ake kara masa to kuma za ta ce tana sane to da ko wannan tajewar a tsefe a kitsa dan wani ya cire daga ciki ɗaya biyu uku ya fita baya cikin abin da aka ce mutum yayi ba daidai ba ko kuma a ce zai taba koyinsa da manzo ko abin da ya fara wannan ba matsala za su iya kidan su baya cikin cewa sun yi da su cire gashi musamman akwai wasu amma jinkirta su zamu da wata ya sama karanta ta ma sai an yi da gaske kuma wata wacce ita kuma bayan ta zai faɗi an tashi Allah ya suwa zan ajiye bayan sallah mun tashi sai zama cikin wannan zamu amsa wannan me yake cewa to ina neman addu'ar mu shi kuma wannan saboda ina neman aure muna roƙon Allah ya sa ya dace da takwarai, samu macen kirki to kuma yake cewa an ce sai ka je ka nemi izinin mahaifin yarinya ya yarje ma za ka ganta kuma ka fara neman auren ya ce to in yana jin kunyar sa sai ka cire jin kunyar sai ka aiwatar da abin da addini ya ce akwai bambanci da kunya a shari'a da kunya a al'ada a tsari na addinin musulunci idan abu ya tabbata a musulunci baka cewa kunya kake ji ba za ka aiwatar da shi a ai akwai yadda ake in kana ga kai da shi gaba da gaba ka je ka same ni ka ce yarka nake so zan zo in gani in aura zai ji bambara kwai ce to ai nan ba a haka ba an Allah ku kana tunanin ba lalle ya fahimce ka ba ai wakilci ake in so kake ka samu wanda zai ga girmansa da kimarsa sai ka samu wani aminin baban inda kai dama baki kake gida a sani ba saboda gaske kake ba da gangan bane sai ka same shi to batun yarinyar gidan wani ce na gani kuma ina so in nemi aurenta baba ko za a masa magana inda abokin babanka ya san ka ya san kirkin ka ya san wani ɗan to ai wannan ba matsala bari zan same shi Allah kan bayan isha ka zo ka je da mu ko shi sai je sai ai dan mu ne ya ga yarka sai so a tambaya masa zai zo ya ga inda dama shi na wajen waye sai dan zai bayani filla filla yadda za mu ji ba wani shakka game da ai ji ka ji a ba yake ita to an fahimta ku za ka iya haka a'a in kuma ka ga cewar a'a ba manyan kake so ma ka sa ba akwai abokinka kintsatse ne tsatse wanda ya ganshi zai sha'awar mu'amala da shi ce kai kai fa za ka je kai min wannan jihadin an gane eh an ala da ai za ma ba a sa irin wanda zai sha sai ije bayani. bayani cike ku Allah sai ka ka wannan ya faru da ni cikin waɗanda muka suka mana ladanci duk da yanzu a ladanci a nan zo ya same ni yace ya kawanci <coughs> abokina ya ce zo tambayan masa zai zo nemi auren ta ce ka san shi ne ce a ƙwarar ku ya kuke da yi ce ai tare muka koyar da ita yarinya ma a tarbiyya na ce kenan malamin ta ne ce ƙwarar ku za ah, haka muke son gudanar ka ce masa ya zo ina son ganin su ya zo na ce kai ne ka turo ya ce ya eh, shi ne ce da gaske kake yi ce eh, da gaske ke yi ya ce to kakka ji komai in yanzu kake so mata magana in kuma sai ka shirya ka zo zuwa garin ta na daban sai ka ce zai dai zo daga baya su shi ke ya zo ya zanta yanzu magana nan da aikin Allah da bayan sallah za a yi haka ake to haka ake ake to irin wannan ko ka zo ka turo ko kuma ko wani amini ko kuma wani aboki ko kuma wani dan uwan uba za iya irin wannan idan ka shirya ba ba ba daga kuma ba ka so kana so magabatan su san ba wani abu amma sai dan kai dama ka da gida ba wani abu ne suna da za to me ka shirya ba da mu ba ko a to shi ne sai ka ji tsoron su goce Allah ya sa mu dace sannan a cikin tambayoyin nasa ya magana cewar cewar addu'ar istikhara shin ana yin ta ne kafin a sallama a lokacin da ake tahiya ko ku sai an sallame an fita daga cikin sallar ake yin addu'ar istikhara kowanne malamai sun faɗi suna ganin cewa an sallama ga a suna ganin cewa dama ana addu'o'i a ƙarshen sallah an gama tahiya kafin a ce assalamu alaikum an ma kai tayi sannan kuma sau nawa ake yi sau biyu ko sau ɗaya ko sau in kai sau ɗaya ma tayi in kuma dalili yasa kake ganin cewa barka da maimaita ka maimaita babin addu'a ne a yi a kuma yi ba matsala ba ne eh. wannan shi ne abin da ya sauka abin da muka da Allah ba da su kuskure Allah ya na a kai ko dan daure ka dan daga yana ma annabi ya faɗi larabcin har haddace ga eh Ko ita buƙatar a to a sai ka samu Allah rama ya lankwasa mu in kuma kaga cewa abin ba kowa kake so ya sani ba sai ka faɗa da Hausa ka ba matsala shi ubangiji ba ran da ba ya Eh, bukata ta kudin eh haka eh ai kudin motar ya koma kudin tattakin ka eh. yawa ba matsala ba wani shi dai bukatarsa abin da ya aika a yi masa kuma an yi kuma jin kasancewar ba a daidaita kawo ba taka kai bai cutar da abin da yake so a yin ya yi shi a lokacin yin sabon matsala wani cewar a tsarin addinin musulunci idan aka yi layya ba a yadda ka sayar da naman ba ba a yadda ka biya ladan wanda ya maka fiɗa da naman nan ba sai dai ka biya shi daga aljihunka in kuma kana so ka za ci da zai samu sadaka ko kyauta kai masa kyautarsa yace to in an siyar din me a ciki wanda ya siyar ya dauki abin da yace na na Allah ne kamar yana cewa a banda wannan shi wannan kudin sa nake so an fahimta shi ne abin da ya tafka da warwara shi kamar kamar kai kyauta ce ka koma mata shi ne abin da yake saboda ka ce na Allah ne shi kuma sai izo ya aiko manzo ce to inda wannan ka ce na Allah ne ga tsarin abin da ake so a yi a ci wani a yi kyauta da wani a yi sadaka da wani ka iya aje wannan cin ko ba yau ba ka ci gobe ka ci jibi zuwa ya kare. sai annabi ya faɗa abin da ake kuma ce kada ka ba wa mahauci abin da ya yanka maka a matsayin ladan aikin yawo to kaga idan mutum ya zo ya fasa shi ya dauka isiyar yace kai ba ni kudin fatan nan sai yana cewa ya ubangiji nace ga wannan gare daga gare ni domin ka banda fatan ka fahimta ka ga ba daidai bane yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik